sunana hawawa abdullahi malama Hauwa sana'ar me kike yi ina sana'ar kitso wani iri kitson hannu. kamar ah. su zane su karin gashi attachment mm. sai kuma ina yin kitson atmakasa wulu kenan mm. me ja hankalin ki ga yarinya kike wannan sana'a ina son abin da ya jawo hankali na zamo mai dogaro da kaina bana son yawancin abubuwan ya dinga tambayan iyayena suna biya min bukatuna sannan wasu kananan bukatun ina son in biya da kaina kamar shekara nawa kenan da kika fara na fara kamar shekara uku kenan da kika fara na fara kitso to a wajen wata kika koya a'a ban koya ba gaskiya to ya aka kika iya har kashi kashi har kusan kashi hudu ko ke kika kirgo idan na tafi idan na tafi ajiya a min idan na tafi yin kitso to ina yawanci ina zama idan na zauna mai kitson kafin ta zo kaina sai in dinga kula ina kallon ta inda ta wa mutane mm. idan na tafi gida kuma sai in je wurin mahaifiyata ita ma din sai in dinga yin pratika da kanta eh. to ken eh, misali kowane kai nawa kike yi wa kai daya a kai daya mm. ina yin ɗari uku ɗari biyu a gida ake biyo ki koko ya aka yi mutane suka san kina wannan sana'ar har suka fara bin ki eh kawaye na na fara wa gaskiya mm. da na fara musu suka ga kitson yayi kyau shine su ma din suka dinga faɗa wa mutane cewa mm. ina kitso to a wani lokaci ne kika fi samun customers da dama na fi samun customers da sallah gaskiya da christmas kuma nawa ake karba da sallah idan na yi wa mutum attachment mm. ina karban dubu ɗaya ɗari biyar da sallah da sallah mm. idan kuma na yi hudu ina karban dubu daya mm. da christmas kuma fa da christmas kudin yana karuwa saboda su sun fi son attachment din mm. so ina duba da yanayin ni ba salon nake da shi ba suna biyo ni ne a gida salon kuma ana yin dubu uku dubu hudu eh. ni kuma sai in yi shi dubu biyu dubu ɗaya ɗari biyar to ina batun boko a ina aka tsaya <laughs> boko insha Allah zai ci gaba don ina da buri na hmm. a cikin burika na hmm. ina da burin in yi boko gaskiya hmm. yanzu ana nema ne ko an shiga ina nema wani kwas ake bukatan yi physiology insha Allah admission din ya fito ko bai fito ba admission da saura to idan ya fito ya zaki da wannan sana'a ta ki ta kitso zan dinga yi gaskiya don ina son kitso kuma ina son boko to kudin da kika tattara me kika yi da su <laughs> a gaskiya kudin da na tattara hmm. na yi bukatu na da shi wani iri kamar sanda za mu yi kandi hmm. za mu yi graduation yeah. ban tambayi mahaifiyata ban tambayi iyayena ba da kuɗin na yi kawai sun gani da kayan ne suke tambaya ta ina na samu shi na faɗa musu cewa a cikin kuɗin kitson ne na cire na yi hmm. to me babban burin a takaice babban buri na hmm. <laughs> shine in bude salon ni ma dinga koya wa mutane to wani irin kina zaki wa matasa musamman yara irin ki gaskiya su mai da hankali akan abubuwan da yake gabansu kuma kuma idan sun ga suna sha'awar yin abu su yi shi saboda ni ban koya ba wani abubuwan idan ka duba idan kana son ka yi shi sai kawai wasu sai su sai kiga sun ce wai suna son sai sun je sun koya a ka fara yin practical din kafin ka je ka koya shine kiran da zama wa matasa musamman yara irina To madalla dandali na godiya. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.